wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha daya ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin wannan kuma shi ne darasi na saba'in da uku idan ba a manta ba muna cikin babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin abu umama sulayyi bin ajlan shine karshen abin da muka yau kuma zamu tashi kan hadisin anas da malik wa an anas radiyallahu anhu qal ma su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala al-islam shay'an illa a'tahu ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها an karɓa wannan hadisi daga Anas ɗan Malik Allah shi kare da a gare shi yace ma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alal islami shay'an ba a taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wani abu bisa ga musulunci mutum ya bashi yace dan addinin da kake kira zuwa gare shi wato roki manzon Allah manzon Allah ya bashi dan kwaɗayin shigarsa musulunci ba a taɓa roƙon manzon Allah ba bayar da wani abu bisa ga musulunci illa a bahu face sai manzon Allah ya bayar da wannan abu duk abin da yake tsammanin zai bayar kuma bayarwar ta yi tasiri wajen shiga musuluncin wanda aka baiwa to manzo Allah na bayar da wannan ana sai ce kad ja'ahu rajulun wani mutum ya taba zuwa wajen annabi fa atahu ghanaman baina jabalaini sai manzo Allah ya bashi adadi na tumaki da awaki da ya kai cikin tsakanin dutse da dutse kamar ratan da ke tsakanin duwatsu guda biyu a cika shi da tumaki manzo Allah ce ko raka cikin naka me ya faru faraja ila qaumihi sai ya koma wajen mutanen shi wannan mutumin fa qala yati ya qaumi aslimu ya ku mutane na ku zo ku shiga musulunci fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al muhammad bana bayar da kyauta irin baiwar wanda baya jin tsoron talauci domin wanda duk jin tsoron talauci ya za a iya bayar da tumaki garke guda a matsayin kyauta kai dai ya iya bayar da daya ko biyu in ya karfin hali ya bada uku ita ma ya nemo wadda ta sai ta rame a cikin garke ya bayar amma dai ya ɗauki garke guda filin da ke tsakanin duwatsu biyu cike da tumaki da awaki ya ce gaba ɗaya a bayar lallai wannan kyauta ce wadda ba taɓa ganin mai irin ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in kana ar-rajulu la yuslimu Anas dan Malik yace yasa da dama mutum zai kasance ya shiga musulunci ma yuridu illa dunya ba abin da yasa ya shiga musulunci sai duniya da zai samu a wajen manzon Allah dai idan an zo rabon ganima ya samu dai idan ya zo akwai dukiya a ajiye ta baitul mali manzo Allah ya dauka ya bashi amma ba wai dan ya shiga musulunci ne dan yana kwaɗayin musulunci ba ya zo ya ce ina musulunta dan a bashi gona dan a bashi jari dan a bashi wani abu fa ma yalbasu illa yasira baya daukan wani zamani cikin musulunci sai dan kankani bisa ga wannan musulunci nashi hatta ya kuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha har daga baya kaga musulunci shine fi zama abin kauna a wajensa sama da duniya da abin da ke kan duniya gaba ɗaya ina fata mun fahimta wato abinda wannan ke nuna wa hadisi shine yalwar kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yalwar hannu yana da yawan kyauta tsira da aminci tabbata gare shi to sannan idan mutum ya zo ya karɓi musulunci ba ruwanka da cewa dan Allah ya ko ba dan Allah ba kai dai ka bashi kalmar musulunci kuma in ka ga halinsa na zahiri na buƙatar taimako kai dai ka taimaka masa mai yawa wannan taimakon da za ka yi ya zanto shi ne abin da zai tabbatar da shi kan musulunci ina wada mun fahimta sai dai fa mutumin da an gane yayi ƙarya yayi ƙarya har an gare ya je nan musulunci masallacin ya musulunta ya tafi can masallacin ya musulunta kuma ya sake dawowa wata rana ce wanda zai musulunta nan gurin sai mutum bai ya aka musulunci na kana dai kaga wannan yana da kuɗi kawai ke nema da shi amma dan dai a karan fara mutum ya shiga musulunci kuma ya bayyana a fili ga wata bukata to ya kamata a yi masa wannan bukata kila ya shiga musulunci ba dan Allah ba wannan abin da za a yi masa sai ya tabbatar da shi kan musulunci dai kenan sannan na biyu yi masa wannan kyautar ba shine illa din ba abin da yake illa ne da mutane ke shiga musulunci sai a bar su babu karantarwa kaga dai a majalisun manzo Allah ba za a kyale mutum ba karantarwa ba saboda kowane ɗaya cikin sahabbai ya san abin da ya kamata ya ɗora wa mutumin da ya shiga musulunci a yau amma illar mu ta yau ne, ban mamaki yanzu muna nan wajen karatu kaga wani ya shigo mota daga shahar daya ta da wani ya ce ai daga shahar muka zo ya ce yana son ya musulunta to kai me yasa ka shigo mota da shi daga shahar baka bashi kalmar shahada ba wannan yana da wani mamaki da yake faruwa a wajen mutane kaga mutum dan shekara 40 cikin musulunci dan shekara 30 ma amma bai sai zai tsora wani kalmar shahada ba sai ya kai shi kofar gidan wani malami an je an yi sallama ce wallahi tun dazu muka zo muna jira dan mun zo ne musulunta to wannan shine abun mamaki kaga wannan ai da abun mamaki ma'ana wani ya bugo kawai daga waje ka zo wani zai musulunta a gidansa to wannan shi ke nuna raunin mu don haka yadda waɗansu suke shiga musulunci muke ganin ba sa yin abin kirki ko suna yin musulunci dan jabu a yadda suka same mu ne shi yasa suke yin haka a yadda suka same mu haka shi yasa suke yin haka amma inda muna da wani wadataccen tsari su ba za su yi haka ko dai mutum ya yi musuluncin gaske ko ga Allah ya nisantar muku da shi shi ya huta ko kun huta da shi to amma abin da ke faruwa shine zai zo ya musulunta din kila yana da bukata ko bukatar da bata fi naira dubu ban naira dubu biyar kai ko naira dubu ashirin wanda wani zai iya masa ba tare da an yi komai ba ko mutum ko hudu su haɗa kai su yi ba tare da an yi komai ba sai mu kasa yi muna ganin wannan duk baya daga cikin abin da ya zama wajibi mu yi kuma ba dai ba dole bane tun da ya kafa kama shahada shi a daukar nauyin malamin da zai karantar da shi duk sai mu kasa a a tare da wani littafi wani kwamitin masallaci ne yake da wadrop din shi na ajiye littattafai ko ta kanta ko wata abin da ta ajiye littattafai wadda ke cike da littattafai waɗanda suka dace da sababbin shiga musulunci na koyan sallah na sharhin kalmar shahada a'a sharhi na rukunan musulunci din nan guda biyar sharhi wadatacce walawala akwai na Hausa akwai na Turanci sai da idan mutum ya zo ya musulunta kawai buɗe kanta za mu ɗauka mu bashi ɗaya biyu uku huɗu biyar wanda zai iya zuwa je karanta da ya mutum za a tambaye shi kana jin turanci eh to shikenan mana da littafin turanci wani na aqida wani na koyan sallah wani na kaza a bashi sannan a ce ga malami a masallaci ko ga malami a makaranta kaza duk karfe kaza ka zo ka dauki darasi ba na jin mana da waɗansu masallatai da suke da wannan tsarin na a zo a gani sai dai waɗanda suke yi sama sama to da haka dan ma mutum ya zo ya musuluncin jabu mu ya samu mu mana yin jabu saboda haka sai ya tafi haka amma menene wajibin mu da muka sauke mu sauke wajibin da ke kanmu ba har yanzu har yanzu muka sauke wajibin da ke kanmu ya kamata ku san wannan وعن عمر رضي الله عنه وانت الحديث دي مسلم يرويتوش وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم عمر بن الخطاب يقول من ذا الله ياي ونربو شيني قسما قسما رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما من ذا الله يا تبين ونربو فقلت سينتي يا رسول الله يا من ذا الله la ghayru ha'ula'i kanu ahaqqa bihi minhum waɗanda ba wannan ba su suka fi cancantar wannan rabon sama da waɗannan din san da aka ɗauka aka ba su wannan din da kamata ya hana su ga wanda ya fi cancanta a bashi haka Umar dan Khattab ya faɗa qala sai manzo Allah ce innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhshi aw an yubakhiluni wa lastu bi bakhilin rawahu muslim yace to ya zanyi Umar dan Khattab innahum khayyaruni sun sani a cikin hali na bani zaɓi an yas'aluni bil fushi imma dai su tambaye ni ta hanyar naciya in bayar aw yubakhiluni ko kuma in hana saboda nacin nasu in ki in hana su kuma su jingina ni cikin marowata walastu bi bakhilin ni ko ba marowacin bane manzo Allah ya san ba su cancanta a basu ba amma naci a bamu a bamu a bamu to sai manzo Allah ya ga in bai ba su ba kuma za su hikaito cewa yayi musu rowa to sai ya gwammace gare ya ba su bisa ga basu cancantar ba da tarihi ya haddace masa cewa shi marwaci sallallahu alaihi wasallam as-su'al bil fuhshi shine tambaya ta naciya ka tambaya abu bayan baka da cancanta a baka sannan kuma ka kafe ita cewa a bani a bani irin da maroka take kaga ba su cancanta a basu ba amma su tai su tai su tai kuma ta rana da malam abdulhab da dr ahmad sun je wajen ɗaurin aure sai maroka Kasuwa a gaisu sai suka yi kasu gaishe ku malaman gaskiya ta cewa a gaishe ku malaman sunna a gaishe ku malaman gaskiya sai suka yi shiru ba su ce da su kawai ba sai bin su suke da ana ta dai kirari a tsage gaskiya <laughs> Sai ga dai sun shiga mota za su tafi ba su kokowa ba sai suka ce ahlus sunna annabi dai baya rowa <laughs> duniya da waɗannan mutane ba yadda aka yi dai dole ne su malam suka ɗanyi hasan don su annabi ne bayan ruwa manzo Allah ce innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhshi ai sun sa ni halin bayar da zabi sun bani zabi ba wai sun bani zabi da baka ba a'a halin da suka sani a ciki sakamakon sa shine kamar an bani zabi ne an yi bil bilfushi, su dai tambaye ni bisa ga sabo kuma in ba su tambaya bisa ga sabo ita ce mutum ya tambayi abu bayan baya da bukata baya da tantanta sa ko ga wanda ya bi tantanta a shi suka kuma nace in ma dai in ba su akan haka din au yubakhiluni ko kuma su lissafa ni cikin marowata manzo Allah ce walastu bi bakhir ni ko ba marwacin bane dan haka sai na ba su jira da amince tabbata gare shi rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi to kaga a can wurin masu malam kila ba dan sun yi hasafi ba za a ce kai malaman sunan nan rawa da su mai yawa halin da suka samu kansu a ciki kenan amma ba dan daurewa roko gindi suka bayar ba وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه الإضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا رواه البخاري shi ka wannan hadisi an ruwaito shi daga Zubair ibn Mut'im shi Jubair bin Mut'im yace bainama huwa yasiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake tafe tare da manzon Allah ila da mace tabbata gare shi makfalahu min hunain lokacin dawowarsa daga yakin hunain shine makfalahu min hunain akan ce kafala wato wanda yake dawowa daga halin tafiya ko kafala makfalahu min hunain yayin dawowarsa daga yakin hunain yakin hunain an yi shi a shekara ta goma bayan hijira cikin watan shawwal fa aliqahu al-arabu sai larabawan kawai ko mazauna karkara suka tsare annabi shine alikahu suka sarkafu da annabi suna yas'alunahu suna ta roƙon shi manzo Allah ba mu kaza manzo Allah ba mu kaza hatta tarruhu ila samura wato sun yi da kan manzo Allah yana dan ja da baya wani ya ƙara matsowa ka san akwai waɗanda idan kuna tsaye da su suka matse ka idan ka ja da baya dan ka ba da daman dan sarari tsakaninku sai kuma su ƙara matsowa manzo Allah na ja da baya suna ƙara bin shi yana ja da baya suna ƙara bin shi har tsarruhu ila samara har sai da suka tilasta shi ya haɗu da wata itaciyar magariya ka ko san itaciyar magariya akwai kaya a jikinta fa qatifat rida sai wannan itaciya ta magariya ta kwace rida din manzon Allah tunda kaya ce sai ta sarkafe rida din sa wato mayafinsa da yake sagala da shi akan kafadarsa fa waqafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tsaya dan ba halin kuma ya ci gaba fa kala yace da su utuni oh, ridai ku bani um, mayafi na kuma ku mi komin gashi ya sarkafe a cikin bishiya falau kana li adadu hadhihi al-idahi na'aman da ina da adadin wannan magariyar adadin kayar wannan magariyar na'aman na raquma la qasamtuhu bainakum wallahi da na raba muku shi gaba daya thumma la tajiduni basilan sannan ba za ku taɓa samu na ba a matsayin marowaci watan wata rana in ku sake dawowa wala kazzaban ba za ku same ni ba a matsayin makaryaci wala jabanan ba kuma za ku same ni ba a matsayin matsoraci wato manzo Allah ba marowaci bane ba makarici bane ba matsoraci bane kishiyar ƙarya ita ce mai gaskiya kishiyar rowa ita ce mai kyauta kishiyar tsoro shine mai jarunta wato manzo Allah mai kyauta ne mai gaskiya ne jarumi ne sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wato ya kamata kowa ya zama mai gaskiya kowa ya zama mai kyauta kuma kowa ya zama jarumi to menene jarunta sai da mai jarunta rashin tsoro wannan wata fassara ce da ba rashin tsoro karfin hali juriya rashin tsoro tsayawa akan gaskiya duk waɗannan suna daga cikin siffofi ne na jarunta hakikanin jarunta shine dakewar zuciya dakewar zuciya ta yadda abu zai zo ya faru mutane su razana kai baka razana ba wani ya kiɗi mai kai kuma kana natsi to wannan ita ce jarumta. ina ba ta amfani abu ya faru na firgici da tsoraci a ganka a natsi wani ya dabarce gaba zai yi zai kudu da arewa zai kasa za ta gude shiga ne ko ta yi sama <laughs> amma kai kana nan a natsi kana yin abubuwa a natsi kana kallon wani mataki ya kamata ka ɗauka to wannan ita ce jarumta. sannan jarumi ba a sa shi ya abin da bai ga ya dace ba ba a hana shi yin abin da kuma ya dace jarumi kenan amma matsoraci da ya tashi zai abu aka ce oh sai ne sai razana sai ja da baya wannan matsoraci ne ba jarumi ne. to ta kuma tana da cikin siffa ta shugabanci duk wanda zai zama shugaba a cikin jama'a lalle ne zama jarumi idan ya tashi yin abu ba ruwan shi da yan kunji kunji matakar ya gamsu gaskiya ne ya nemi shawarar mashawarta na gari ya gane gaskiya ne to duk wanda zai sowa ya sowa sai an yi wannan abu duk wanda zai ihu ya yi kowa ya tsaya an bi ta kai a mutu mutane su gama dama a wam haka su yi amma ba zai dawo ba rabu da za su zo su daina amma idan ka je kana jin tsoron yiwu don su bari ka bi su to za su rubuta ka in sun rubuta ka sai su fito kuma gefe guda su ba su ne ba kai ne dan kai aka gani ka faɗa ramin ba su ba manzan Allah jarumi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mai yawan kyauta ne manzan Allah mai gaskiya ne yana daga cikin siffar shugabanci kai shugaba ya zanto makareci abinda zai faɗa wannan shi zai faɗa wannan shi zai faɗa wannan wannan ne ya cutar da 'yan siyasar zamani sai suka ɗauka ita ƙarya tana ɗaya daga cikin rukuni na siyasa mutum ya zama makareci rukunin zama ɗan siyasa dama ai da ƙarya a ciki da kuma yaudara a ciki in a Najeriya ne da satar kuɗin jama'a a ciki to wannan mutum ya zama ya cika rukunai na zama cikakken ɗan siyasa gogagge mayaudari makareci maha'inci ko barawo ko mai Allah tsare mu wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi malai ce maqfalahu abinda ake nufi ai halar zu'i lokacin dawowarsa wasamura abinda ake kira da samura shajara wata itaciya ce wal idha abinda ake kira da al idahu shajarun lahu shawq itaciya ce wadda take da kaya wato dai magariya kenan ita ce samura وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga abu hore da Allah shi kare ta gare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ce ma na kasar sadaqatun min mal sadaka ba ta taba tauye dukiyar mai ita ba duk yadda kai sadaka sadaka ba ta cinye maka dukiya idan ma ka ji cewa kamar sadaka za ta rage maka zuciya to wannan wahayi ce dan kenan a shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha idan ne ke razana da kai cewa zaka talauci amma a hakikanin gaskiya ba haka bane wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza ubangiji baya kara ba wanda yake yin afwa sai izza da buwaya duk bawan da aka yi masa laifi sai yayi afwa bai nemi daukan fansa ba to Allah yana daukaka darajarsa a sakamakon haka yana kara masa izza da buwaya a sakamakon haka ko musamman ita yafewa iri biyu ce yafewa mafi falla ita ce ka yafe bayan kana da ikon daukan fansa mutum ya yi maka abu inda kana son ka rama za ka iya ramawa dan kana da iko na karama da amma afuwar ka ta san sai ka kawar da kai ka kyale shi an gane ko to wannan ita ce ya yafewa da kowace ita ce ya yafewa da kowace da wannan ake zaga Aliyu bin Husayn Zainal abdin to a duk lokacin da ransa yayi baci sai yayi murmushi ba yadda yayi magana da kai duk da ka bata masa rai a lokacin da yake cikin bacin ran sai ya sa murmushi a fuskarsa sannan yayi magana dan abin da zai biyo baya shine yafewa ba dan ba zai iya ramawa ba a yana da ikon ya rama amma dai afuwa da rangwame wa ma tawaza ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa ba wanda zai tawazu ya kaskantar da kai don Allah face sai Allah ya dauka shi tawazu shine abinda a fasarar zamanin suke cewa nisyanu zat wato mutum ya manta da kansa shi sarki ne ya manta da sarauta lokacin da yake tare da jama'a ya dauka kamar daidai yake da saura Dan gwamna ne idan hakimi ne idan mai kuɗi ne zai dauka kawai idan yana tare da mutane kamar shi da sauran kansu daya yana mu'amala a sake ba tare da ya jefa kansa cikin wani hali ba ballantana ya jefa mutane cikin wani hali wannan shine kaskantar da kai su mutane suna ta baka mukamin kai kuma kana turewa wannan shine tawazu amma mutum ya yana shan kunu yana karfafa idan ana gaisuwa da karfi shi yana mayarwa a hankali ana magana idan kai magana mai kalmomi kai sentence mai kalmomi guda bakwai shi ya maka mai sentence ɗaya ko biyu girman kai wanda bai dace mutum ana son ya zama mai tawazu a cikin yanayinsa cikin mu'amalarsa da jama'a sai dai a nan gurin akwai dan wani abu shine tawazu da kuma da kai bodar da ke tsakaninsu da ran sililin zare ne wani lokacin da sunan tawazu sai mutum ya wulakanta kansa bai sani ba to wannan wulakanta kai shari'a ba ta yadda ba zan wulakanta kaina ba amma ko ba zan to zan to jabberi akan mutane in tattaka mutane in raina kowa amma kuma ba zan bayar da kaina ba bayar da dama wani ya wulakanta ni ko ya ci mutunci da wannan baya cikin tawazu mutum zai zama yana da hashima yana da kame kai yana da abin nan wannan hadisi rawahu muslim وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنك قال حديث لك أبو كبشة شين عمر ابن سعد الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا جماعة الله ينشيوا ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه akwai al'amura guda uku ina iya yin rantsuwa a kansu kuma zan labarta muku zance a kansu zuhu, ku rike wannan zancen na farko ma na kasa malu abdin min sadaka dukiyar bawa ba za ta taba tawaya ba dan saboda sadaka na biyu la zulima abdun mazlimatun mazlimatan sabara alaiha illa zadahu Allahu izza ba yanda za a zalunci bawa wani nau'i na zalunci kuma ya yayi hakuri akan hakan face sai Allah ya ƙara masa izza na uku wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba fakrin ba da za a yi bawa ya bude wa kansa kofar roko face sai Allah ya buɗe masa kofar talauci aw kalimatan nahwaha ko wata kalma makamanciyar wannan dai manzon Allah ya faɗa sannan ya sake cewa wa uhaddithukum hadithan fahfadhu ina labarta muku wani zance ku kiyaye shi ku haddace shi in ji manzon Allah Wasu dana ababai guda uku idan mutum ya sasu a cikin rayuwa zai samu hutu mai yawa ka dauka cewa sadaka ba za ta taba tawaye dukiyar hasali ma haɓaka dukiyar sannan ka dauka cewa yin afuwa babu babu abin da zai kara maka sai izza da ɗaukaka. amma ka ce sai an biya ni sai na rama sai an yi kaza to wannan kuma babu wani daukaka da zai kara maka sannan duk wanda zai zama mai roƙo da mai maula so yadda ya roƙi mutane so yadda Allah buɗe masa kofar talauci wato abin da yake faruwa shine ka iya samun kuɗin da yawa amma Allah zai buɗe kofofin kashewa da yawa sai ka ta samu suna ta kuɗin na tafiya ba ga amfani su kaga wannan wani abu ne da ya kamata mu yi izina akai qala manzan Allah ta inna ad-dunya li arba'ati nafar duniya fa ta mutum hudu ce mutum hudu ne ciki na farko abdin razaqahu Allahu malan wa ilman bawan da Allah ya arzuta shi dukiya da ilimi fa huwa yattaqi yana jin tsoron ubangijinsa game da wannan dukiyar da ilimin wa yaslu fihi rahima yana sadar da zumuncinsa game da dukiyarsa wa ya'lamu lillahi fihi haqqan yana kokarin sanin haƙƙin Allah a cikin abin nan da ya bashi na dukiya da ilimi manzo Allah ce fa hadha bi afdalil manazil wannan shine mafi kololuwan darajoji a wajen Allah zanto mutum yana da kuɗi yana da ilimi sannan kuma yana jin tsoron Allah a cikin duka ababen game da ilimin nashi da kuma kuɗinsa yana sadar da zumunci kuma kullum tambayarsa me haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar tawa me haƙƙin Allah a cikin ilimin da nake da shi kokari yake ya san wannan to duk bawon da ya samu kansa wannan to yana ɗaya daga cikin mafiya daraja a duniya na biyu wa abdin razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan sai bawan da Allah ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba fa Sadikun niyya yana nan da kyakkyawan niyyarsa niyya ta gaske yaqulu yana cewa lau anna li malan la amiltu bi amali fulan inda a ce ina da dukiya da na yi aiki irin aikin wani manzo Allah ce fa huwa bi niyyati to yana da lada sakamakon wannan niyyar tashi fa ajruhuma sawa ladan su daya shi da wancan mai kudin duk wanda yake da ilimi ba ya da kudi yana da ilimi yana aiki da iliminsa sai ya ga wani mai kuɗi wanda yake alkhairi da kuɗinsa sai yake fatan ina ma ina da dukiya irin ta wani in yi aiki irin na wani to a sakamakon wannan kyakkyawan niyyar tashi da yi da gaske sai a ba shi lada na daidai wancan mutumin kaga wannan ba karamin falala bace manzo Allah ce fa ajruhu ma sawa ladan su daya shi da wancan mutum na uku wa abdin razaqahu Allah malan wa lam yarzuqhu ilman sai bawan da Allah ya bashi dukiya amma bai bashi ilimi ba fa huwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin shi kan yana ta wadaka a cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba domin yakhbitu ma'ana yana yawan kashe dukiyar cikin abin da ba daidai ba cikin abin da ba biyayya ga Allah ba la yattaqi fihi rabba ba ya jin tsoron Allah a cikin dukiyar wala yaslu fihi rahima ba ya sadar da zumunci da dukiyar wala ya'lamu lillahi fihi haqqan baya sanin ma menene haƙƙin Allah a cikin dukiyar fa hadha bi akhbasil manazil wannan yana mummunan masauki a gobe kiyama mafi munin masauki a gobe kiyama na hudu wa abdin lam yarzuqhu malan wala ilman sai wanda Allah bai bashi ilimi ba bai bashi kuma dukiya ba fa huwa yaqulu tare da haka yana cewa law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin ina ma ina da dukiya irin ta wane wani wanda ya ga yana wadaka yana kashe dukiyar yana barna yana rai ne yace kai ina ma ni ina da dukiya irin ta ne? ai da nayi aiki irin nashi manzo Allah ce fa huwa bi niyyati za a mu'amalance shi da wannan niyyar tashi duk da bai samu kuɗin yayi barnan ba fa wizruhu ma sawa zanubun su daidai wa da suke da na wancan waɗannan su ne mutanen hudun da suke duniya ko wancan ko wancan ko wancan kun ga dai guda biyu su ne waɗanda suka tsira guda biyu na ƙarshe kuma su ne waɗanda suka halaka to ka idan ka kalli rayuwar mutane a yau wato waɗanda suke sun tsira nan da na ɗaya da na biyun ba su da yawa ka ga mutum da kuɗi sannan kuma da ilimi ba su da yawa sannan ka ga mutum da ilimi amma yana da kyakkyawan niyya irin ta mai kuɗin da yake aikin alkhairi ba su da yawa ko da yana da ilimin ba kowa ne ke da wannan niyyar ba to amma ka ga mutumin da yake ga kuɗi amma baya da ilimi wannan ka aisu suka fi yawa su suka fi yawa sannan ka ga mutumin da babu kuɗi babu ilimi sai mummunan niyya kuma wannan kuma su ma ga suna a kowane titi a kowane kwararo a kowane layi ba abin da yake da kai takaici ka gama gariba ta kusa ka biyo ta jikin sabon gari ko sanga ko kantin kwari ko ta jikin railway inda ake leburancin ɗaukar suminti ko ka je da wanau ka ga wani da kansa da ƙwaurinsa da ƙafarsa da hannayensa ka rasa ina ya fi tsafta a jikinsa daga ganin shi ka san kila rabon kanshi ko fuskar shi ko hannayensa da ruwa tun da safe da ya tashi alamu duka na nuna cewa bai azar bai la'asar ba kuma ga shi cikin talauci yana ta aikin labiranci ya yi biji biji da shi to dan Allah idan ba a samu duhun zuciya ba a nan gurin ina za a samu duk lebarancin ka duk wahalar kai dan lokacin sallah sai kai sallah kuma yanzu kana da lokaci da kake zuwa inda ake karatu ka koyi addini sai ga ubangiji da Allah ya sa maka haske a cikin rayuwarka bayan haske na ido ma da za a ganka da shi za a ga kana da haske kuma a cikin rayuwarka albarkar rayuwa amma idan mutum baya da wannan cikin wahala yake sai mutum gaba daya a tsotse karfinsa wajen daukan buhuna da daukar rodi da lodin mota da dora a sauke kullum wannan ya zo ta ya dora wannan ta tafi ya sauke wannan ta zo ya sauke wannan ta zo ya dora aikin kenan fa tunanin lahira tunanin kiyama tunanin tsaya gaban Allah duk ba kowa ke yin wannan ba to gashi abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ma'ana kowa sai auna kansa ya tabbatar cewa auna layi yake ciki kuma ya ya kamata ya yi ya samu kansa a matsayin da yake shine na sama ko mai bi masa Allah mana gaban ka eh ban ji ba a suna ne na shiga wa ai suna baka neman ma'anarsa a'a kabash ba ta kuma dai malam sai wancan ai khashab ne shine katako mai kha da shin da ba amma nan kabasha ya ta da wancan wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun hadisi ne dai sahihi ingantacce وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها an karɓo hadisi daga umma na Aisha Allah shi kare da a gare ta annahum zabahu shata su iyalan gidan manzon Allah sun yanka akuya an samu dan yalwa ta rayuwa wata rana sai aka yanka akuya dan a sarrafa a gida fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shigo gida yace ma bake ha, me ya saura a jiki dan ya san dai, lalle za a yanka a ba mutane a san wa wancan a san wa wancan me ya saura a jiki qalat ya ida ce ma baqiya min ha illa katifuha ba abin da ya saura sai karfasa daya duk an raba naman gaba daya fa qala sai manzo Allah ya ce baqiya kulluha ghayra katifi ya ai komai yana nan wannan katif din shi kada aka yi hasararsa <laughs> wancan wanda aka bayar ladan na a wajen Allah wannan shine wanda yake ba za a ci a gida wanda ba bai miskini ba to kaga kuwa yanzu idan aka ce an yanka rago a gidanka ko da na suna ne matar ka duk taraba gaba ɗaya sai kasafi ka zo sai ka samu wani ɗan soyayyen nama ɗan tuhul a cikin ledar biredi da ina sauran ragon sai wallahi dan mun ba makwabta sai ka zo sai yi rikici to kuma to na sai ka jarraba wannan sai ai yana nan wannan kadai muka rasa ba kowa da zai fahimci wannan muka fahimci amma haka manzo Allah ce da ummu na Aisha wannan hadisi sahihi ne ko shakka babu wa ma'anahu tasaddaqu biha illa katifaha ma'anar hadisin gaba ɗaya iyalin gidan manzon Allah sun yi sadaka da akuyar in banda karfasa daya fa qala sai manzon Allah ce baqiyat lana fil akhirati illa katifaha wannan akuya ka tokan kan ta tana can ta wanzu a lahira ta mu in banda wannan karfasa tsaye da ta rage mana a nan duniya وعن asma'a بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي anhu ma قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا توكي فيوكى علي وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك متفق عليه وانا حديثي أنكر بوشي لك أسماء بنت أبي بكر wato yayar umu na Aisha Allah ta kare da gare ta tace manzon Allah ya ce da ni la tuki fayuka alai kar ki kulle bakin aljihu ke ma sai a tsuke miki bakin aljihu domin lafazin al'ika'u shine zare da ake sa a daure bakin jaka da shi alwika zaren da ake daure bakin jaka da shi al'ika'u shine daure bakin jaka abin nufi karki rowa karki hana ke ma za a hana ki idan kika hana mutane abin da ke hannunki na falalan dukiya to sai Allah ya hana ki abin da ke hannunsa na falalar lada da sakamako abin da maza Allah sai da ita kenan la tuki kada ki rowa fayuka alayki ke ma sai a hana ki lada wa fi riwaya a wata riwayar abinda manzo Allah ya ce ita amfiti shi yadda dukiyar ki ga mabukata awin fahi ko kuma in fahi a madadin in amfihi duk ma'anar su daya awin dhihi ko kuma in dhihi duk dai ma'anarsa al-infaq wato da annafhu da kuma annadhu ma'anarsa dai shine ciyarwa wala tuhsi fa yuhsi Allahu alayki ki dai lissafi in zaki bayar ke ma sai ai lissafi in za a baki ma'ana in kin bayar babu lissafi sai Allah ya baki shi ma bigar hisabi <laughs> babu lissafi abin nufi in ki bayar ki bayar da yawa kar ki bayar da ɗan kaɗan ko kuma abin nufi ki rinka yin kyauta domin yawanci duk mai lissafi ai yanzu kuɗi na sun kai kaza to ba iya kyauta dai yanzu yana cewa yanzu sun kai kaza to yana ganin ya gama da wannan figa ta <laughs> sai figa ta sama eh, yanzu kuma sun kai kaza to baya son yadda yace sun kai kaza kuma yanzu an ce yanzu kuma sun dawo kaza to shi yasa manzo Allah sai ka daina lissafi ma'ana ka daina lissafi ki daina lissafi irin yin lissafin da zai hana ki rawa idan kina yin irin wannan sai ke ma a rinka yin lissafi in za a baki lada irin lissafin da zai hana a baki lada da yawa amma in kika bayar sai ubangiji ta Allah ya baki ina fatan dai kun fahimci ma'anar hadisi ولا توعي فيوعي الله عليك لا توعي كرك هنا وني falalar abin da ke hannunki na dukiya fayu'i Allahu alayki sai Allah ya hana ki abin da ke hannunsa na falala na lada wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wan fahi bil ha'i al muhmala lafazin in fahi da fa da ha wanda suke ba targabo wa huwa bi ma'ana anfiki sai dai suke da ma'ana da anfiki wa kazalika in bihi haka ma'ana in bihi din ma'anarsa sai da anfiki an gane ku وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi ya ji manzon Allah tsara da mutum gare shi na cewa masalul bakhili wal munfiqi ka masali rajulain alaihima junnatan min hadidin min sudiyihima ila taraqihima fazala ce masalul bakhili wal wato misalin marowaci da kuma mai kashe kudin sa yana bayarwa kama sali rajulaini alaihima ne. kamar mutane ne guda biyu kowanne yana da sulke a jikinsa min hadid sulke da aka yi na karfe min ma ila taraqihima daga daidai nan kirjinsu sulken yake ila taraqihima zuwa nan gindin wuya domin tarkowa shine kashin nan da ke nan karshen wuya karshen kirji daga sama daidai gindin wuya kowane dan adam yana tarkuwa guda biyu ɗaya anan ɗaya anan wanda akwai rami a tsakiyar to shine tarkuwa ya suna shi da hausa sai eh, ba hauke bane ba ba ɗaya ne ba amma sai kallo ne ya sunan ya sunan kashin waya a ba kashin waya ba yana da eh kashin hakar kari yana da suna a hausa hausa da mu ce dai kai abin kai shine karankar ma ko bitta'kid ko to kake karankar ma a kirji ne sosai wannan ko waɗannan kasusuwa ne guda biyu ɗaya anan ɗaya anan daga gindin wuya da ɗan rami a tsakiyar su ramin da yake saitin sama ko garo yake to wannan su ne tarkuwa wani ɗaya daga cikin su tarkuwa guda biyun tarkuwa ta ne kun dai fahimci yadda larabcin yake kuma ba bashi duk sunan da za ku bashi kuma wanda idan kun tashi isarwa kuma min ma ila taraqihima lafazin as-sudiyu jam'i na as-sadiyu as-sadiyu shine nono sawa'un nonon mutum ko namiji ko mace daga daidai kirjin su kenan ila taraqihi ma zuwa ga wannan kasusuwa guda biyu na karshen makogalo daga kasa to me ke faruwa fa ammal munfiq amma mutumin da yake kashe kuɗinsa yana bayar da kyauta yana ciyaswa fala yunfiqu illa sabaqat ba zai ciyar ba Fati sai wannan riga ta kare yalwata ta yau kasa aw wafarat ala jildihi ce sai ta lullube dukkan jikinsa hatta tukufiya bananahu har ta rufe yatsun hannunsa na hannu yatsun hannunsa wata afuwa asarahu har kuma ta rufe sawonsa wato rigar za ta yana ciyarwa tana ƙara ne tana ƙara sauka yana ƙara ciyarwa tana ƙara sauka har ta kai ƙasa har ta ja ƙasa sai da ina tafiya tana bice sawonsa sannan kuma tana ƙara sauka kan hannunsa har sai ta rufe kan in yatsunsa wannan yadda shi mai ciyarwa shi wa amma bakhil amma marowaci kuwa wala yuridu an yunfika shay'an illa lazikat kullu halqatin makana yayin da duk yayin nufin ya ciyar da wani abu sai kowane karfe ya haɗe da dan uwansa ta mauta ta yadda rigar ba za ta jawo ba kenan fa huwa yusiha fala tasi, yana kokarin ya yalwata rigar amma rigar ba za ta yalwatu ba tana nan tana ƙara masa tana ƙara masa yadda marwaci to wannan na nuna kenan a cikin kyauta ba alkhairi mai yawa sannan me ake nufi da rigar za ta sauka kasa har ta rufe sawunsa abinda ake nufi da wannan inji malamai abinda ake nufi da sawunsa anan kurakuransa wannan kyauta idan ta yalwata har za ta zo ta shafe mai kurakuransa da yayi a kankare zunubinsa innal hasanati yuzhibun sayyi'at zalika kadhalika zaki inda haka manzo ke cewa wa atbi'il wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamwa idan kai mummuna aiki bi shi da kyakkyawa, sai kyakkyawa ya shafe mai mummuna to wannan da shi muttafaqun alai wal junnatu abinda ake kira da aljunna idan kai wa jemin din bamma addir'u wato sulke ko garkuwa wa ma'anahu abinda ake nufi da anan anan gurin shine annal munfika kullama anfaqa shi mai ciyarwa duk lokacin da ya ciyar Sabagat sai rigarsa ta yarwata wa talat kuma ta yi tsawo hatta ta jurra wara'ahu har ta rinka ja ƙasa a bayansa wa tukfi rijlaihi ta lullube kafafunsa wa asara mashihi da tawayen tafiyarsa wa khutuwatihi da takunsa abinda ake nufi wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani hadisi daga Abu Hurairah yace manzon Allah tsara da mace tabbata gare shi yace man tasaddaqa bi adli tamra dukan wanda yayi kyautara da gwargwadon abin da yake kai kwayar dabino min kasbin tayyib na dukiyar da ya samu ta halal wala yaqbalu Allahu illa tayyib Allah ko dama baya karba sai abin da yake na halal fa inna Allah yaqbaluha to Allah zai karba wannan kyauta ta bawa bi yaminihi da damansa thumma yurabbiha sannan Allah ya tarbiyantar da ita ya haɓaka ta li sahibiha ga mai ita kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayan ku yake tarbiyyantar ko yake kula da ɗan dukushin dokinsa alfalu ɗan dukushi shine dokin da an yaye shi ya dana shan nono dan kararramin doki kenan to lokacin da ya fara ya dana shan nono yana cin ciyawa za a ga shi yana mai yana kula da shi dan yana son ya zama babba irin yadda kuke ba da kulawa ga dawakin ku suna yan ƙanana dan su girma ku mora to haka idan kun bayar da sarka ubangiji zai kula da wannan sadakar taku ya kula muku ita ya haɓaka ta hatta ta kona misal jabal dan abin da mutum zai bayar wanda bai fi girman dabino ba har sai ya zanto kamar katon dutse sakamakon da bawa zai samu a wajen Allah kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi alfalu lafazin alfalu me yake nufi fatahil fa idan kai wa fa'un din nan fataha me yake nufi a wa dhambil lam da yawa kuma lamun dhamma wa tasdidil waw alwawi kuma kai mata shadda wa yuqalu aidan bi kasr alfa wa iskan lam akan ce alfilu akan ce alfalu wa huwa al-muhru shine dai karamin doki ko dan dukushi wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya Baina ma rajulun yamshi bi falatin yayin da wani mutum yake cikin tafiya a daji lafazin alfalat shine daji galibi na sahara domin dajin da ba ruwa sahara amma dajin da yake ba na sahara ba yawanci akan samu ko gulbi ko koji ko wani abu haka yayin da wani mutum yake tafi a filin Allah cikin sahara min al-ardi a yankin kasa fa a sautan fi sahabatin sai ya ji wata irin murya ko sauti a cikin girgije kar ku manta sahaba da sinun ya zama girgije amma idan ka ce as-sahaba bi sad ya zama sahabbai kenan jam'i na as-sahabi ko as-sahib sai ji wani irin sauti cikin girgije ana cewa iski hadiqata fulan shayar da gonar wani fatanaha zalika sahabu sai ga wannan girgije ya dan karkata ɗaya gefen fa afraga a fi harra ya sauye ruwansa fi harratin a cikin waɗansu duwatsu lafazin harra shine ne ka ga filin Allah a shimfiɗe da waɗansu baƙaƙen duwatsu kamar irin dutsen goge kaushi wanda ya taɓa zuwa Madina kafin a shiga garin Madina zai ga harra dab da shiga garin Madina ba su kilomita goma ba kai har ma ka je dab da shiga cikin garin Madina za ka filin Allah a shimfiɗa da duwatsu waɗansu irin duwatsu kururrubai dai na duwatsu shine harra wanda yawanci ba za ka iya tafiya a kansu ba ko a ƙasa ko a kan dabba to kawai sai ya ga wannan girgije ya je ya samu wannan kururruban duwatsu ba gona a wajen ba kowa ya juye ruwansa gaba ɗaya a wajen kuma an ce a shayar da gonar wane kuma shi ya ji me zai faru faiza sharjatun min tilka shiraji sai ga wata magudanar ruwa daga cikin magudanar ruwa daban-daban kad tawabat zalika alma'a kullahu gaba ɗaya ta haɗiɗiye wannan ruwan da ya sauka akan duwatsu ya gangare zuwa gama ubalantana a kuɗi kuma ko mai ka mallaka ɗaya cikin arba'in da zaka ba talatin da tara naka ne lafazan alharra abin da yake nufi al'ardu al-mulbasatu hijaratan sauda kasa wadda aka lullube ta da bakaken duwatsu wa sharja abinda ake nufi da sharja bi fatin sin al mu'jama wa iskan ra idan kaiwa shinin fataha sannan kaiwa radin dauri wa bil jim ga kuma jimin hiya masilul ma magudanar ruwa masilul ma wurin da ruwa ke bi ya wuce ita ce asharja jam'in sa ashiraj an gane ko babun nahyi anil bukhli was suhi wannan dan kadan ne sai sa zan karasa shi babun nahyi anil bukhli was suhi babun da yake hani dangane da ruwa da kuma kwadayi lafazin al bukhl yana nufin ruwa, lafazin as-suhu kwadayi ko ruwa din hadar kwadayi al bukhl rowa ita kadai ba kwadayi as-suhu ga rowa kuma ga kwadayin na wani قال الله تعالى وبنجلي تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وأما من بخل أما دكا وند يروى يا هنا حقين ya ده وجبتا أكنسا واستغنى يا ودات da duniya baya tunanin lahira ya wadatu da dukiyarsa baya tunanin ubangiji ya wadatu da kansa shi wa kazzaba bil husna kuma ya karyata kalmar shahada ita ce al husna din fa sanu usra to lalle da sannu za mu sauƙaƙe masa shiga gidan wahala ita ce gidan wuta Allah tsare wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za dukiya ba za ta yi amfani ba wa qala ta'ala ubangiji yace wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun dukkan wanda ya yaki kwaɗayen zuciyarsa to irin waɗannan sune masu rabota a gobe kiyama kowace zuciya tana da kwaɗayi sai dai mutum ya yaki kwaɗayen zuciyarsa mutum bai jure ba zai wahala amma mutum ya jure sai abin ya zo ya wuce da abin da kai kana haɗe yawo ka gan shi to idan ka daure ka dore ka duka kawar da kai kasar da kai aka yi minti biyar sai ka ji yawon ya dana gudana amma in ka zare da wallahi ba za ka dana haɗe yawo ba amma da ka gan shi ka kawar da kai wanda sai ka huta kowa ma ya huta to sai ka ka tsare mutuncin ka, amma matukar za ka yi sa ido ka yi zalama to kana cikin wahala Allah tsare wa amma al ahadisu fa taqaddamat jumlatan minha fil bab al amma hadisan da ya kamata a ce sun shiga wannan babin yo ai wani adadi su sun riga sun gabata a babin da ya wuce amma ga daya wa an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga jabir dan abdullahi Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ittaqu zulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah ku kiyaye zalunci domin zalunci duhu ne bayan duhu a ranar tashin kiyama wato zalunci ka zalunci wani game da dukiyarsa ko mutuncinsa ko abin da ko kai ka zalunci kanka ta hanyar sakaci da wani wajibi da Allah ya dora maka ko kuma ta hanyar wato ka zakke ma wani haramun da Allah ya haramta maka duk wannan zalunci to wannan ko duhu ke jawo mutum a ranar tashin kiyama wattaqu shuha ku kiyayi kwadayi fa inna shuha ahlaka man kana qablakum kwadayi ne ya halakar da waɗanda suke kafin ku ada da hamalahum ala an safaku dima'ahum ya ɗaura su akan zubar da jininsu wastahallu maharimahom kuma suka haramta dangin suka halatta dangin ababen da Allah ya haramta musu kwaɗai ne yake jawo ana zubar da jini kwaɗai ne yake jawo wani ya kashe kuɗi? da kowa zai haɗe kwaɗayensa da ba abin da zai faru wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi to ina ga jama'a sai mu dakata a haka abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya shafa da kuke cewa wanda ya yaki son zuciyarsa wanda ya kiyaye son zuciyarsa ko ya yaki son zuciyarsa ko kwadayin zuciyarsa shuha nafsihi kenan fa ulaika humul muflihun ko wanda aka nesantar daga kwadayin zuciyarsa wanda aka kare shi daga kwadayin zuciyarsa ya samu kaya na kwadayin zuciyarsa domin in ma ya yaki son zuciyarsa da kansa ai ba da kansa bane tawfiqin ubangiji idan kuma ka ce an yi masa tawfiki kuma da Allah da ya masa tawfiki wallahu a'lam ya ce bai san karfasa in duk ba san karfasa nan karfata ka fahimta ta gaba domin lafazin katif din abin da yake nufi kenan ta gaba na'am eh, to ga ah, san dai naci da aka wa mutum wani lokacin sai da sayar da zai sai ya bayar amma dai mafi kyau dai mutum ya kaucewa don ba su ɗin ina ganin ɗaurewa abin gindi ne ka san yau an yi rikici wani ɗauran aure da aka yi wasu man bin na tashi na tafi sai muna tare da yin hizba wani maloki ya bi ni sai ke tun daga cikin masallaci yake yi sai kawai wani ɗan hizba ɗauki ƙasa ya ya sa masa a fuska wallahi talla a baki ma kusan shi ya sa masa wallahi talla to fa nan ne aka yi ta dai dai ta bashi hakuri cewa dai ya ba zai taɓa fahimta cewa hadisin annabi ne ba shi Sai dan hizba gaga yana ganin bare dabbaka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an yi ta sosai da sosai kam amma dai daga karshe dai an warware matsalar shi dai ya ce ya kyale shi ne saboda ni ba da haka ba da sai an yi bala'i da shi wallahi dai wannan maroka dai kan ya kamata a rage su akwai tambayar na a wani tsohuwar magana kuma kai kai ba kai da baka kasar da jiya na eh abubuwa da ake mai ya fi wanda sallah masallatai masauliya ta ce sai ka neme ba ba ce faɗa mutane gaskiya amma zan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya masa inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir ka fadakar kai aikin ka shine fadakarwa amma ba za ka iya tursa mutane karfi da yaji ya danganci kowa gurgurdan da ya samu kana'a a zuciyarsa ne ya ya aiki da abin da ya ji a wajen karatu amma dole ne kai ka faɗa abin da yake wato shine gaskiya ka faɗa mutane kada san ka da su ya sa ka ɓoye musu wani abu don idan ka ɓoya mutane gaskiya baka faɗa musu ba baka san su ƙarya take yana daga cikin kuma nizar karatu ya uwa musulmi shine ka yi farin ciki idan ka ji Allah ya arzuta ka da malamin da zai rika faɗa maka abin da kake so da wanda baka so Ka yi bakin ciki in ka samu kanka a gaban malaman da duk abin da kake so su yake faɗa wannan ba riba bace ya kamata ka samu kanka wajen wanda zai faɗa abin da kake so da wanda ba ka so to a nan gurin sanka ko rashin sanka ba shine matsalar ba babban abin da kake abin da ya kamata ka yi izina da shi abin nan da ya faɗa ƙarya ne ko gaskiya daidai ne ko kuskure ne ina son abin bari in je in yi dan ina so ba na son abin ba zan yi ba wannan ba karatu ka zo ba ba na san abin me dalilin da yasa aka ce kaza dalili kaza na shari'a ne yasa sai in dawo ina san wannan abin tun da shari'a ta ce ina kin abin shari'a ta ce a so shi ina san abin shari'a ta ce a bar shi sai in ce shi amma da yawa daga cikin yan uwa masu zuwa karatu dan su ba sa lura da wannan dan su ba sa lura da wannan ribar karatu shine malami ya faɗa maka abin da yayi imani shi ne gaskiya ne wani mai hikima ke cewa kar ka faɗa mutane abin da za su yarda a'a faɗa musu abin da kai imani cewa shine gaskiya sai yadda ko kasa yadda wannan kai ko ba aikin ka bane ba wannan aikin ubangiji subhanahu wataala ne shine ke tusa gamsuwa a cikin zukatan wanda ya so cikin bayansa sannan ba lallai mutane su gamsu yau kila sai gobe kila sai jibi kila sai gata ina faɗa mu yadda wato dukan faɗi wannan saboda ya so da dama za ka samu mutum yana zuwa karatu yana zuwa karatu amma wani lokaci sai ka faɗa abu wanda bai masa daɗi ba to baya iya koyar da masa daɗi din nan ba sai ya faɗa maka ko ya faɗa wani kuma sannan kuma magana za ta dawo wurinka ina fata mu fahimta a wani lokaci da na yi wata magana wani ba ta masa daɗi ba yana cikin masu zuwa karatu wato wasiƙar da ya rubuto mu wanda yake shi ne ƙarshen maƙiyina a duniya wanda bai taɓa sani na wanda bai taɓa so na ba in yi wannan to shi ne ƙarshen abin da zai rubuta to sai na bi shi a hankali ne ta bashi ansa muna ta extension ne da shi har ubangiji ta Allah taimake ni na gano wane ne shi kuma shi wane ne wai sai ki ai kullum muna wajen karatu muna muna muna muna sahun gaba a wajen karatu kaga wannan kasancewa sa sahun gaba karatu bai masa amfani ni a iyakacin tunani na ce to kuma dan kawai kana zuwa sahun gaba a wajen karatu ina ruwa na da kana zuwa yanzu kai dan zan faɗi wata aya ko zan ga wani hadisi sai na haka na duba an ga waye zo waye bai zo ba karan bata wani rai ba abin da ya dame ni da wannan billahi da zai ban taɓa tunanin wai dan zan faɗa wani abu ran wani zai ɓaci ba wannan tunanin a cikin zuciyata duk wanda kaga ransa ya ɓaci ba da niyya ta bane ransa ya ɓaci da ce ne yi ransa ya ɓaci wanda ya ji daɗi ban yi ban taho a gida da niyyar ya ji daɗi ba da ce ne yi ransa ya ji daɗi ba abin da ya shafi na ba da wannan ya zuciya kare zuciya ne bai dame ni ba ba wai sai nake lalle ka Allah to yau wani na nan tubura dan baban hankali a wani kuma yau baya nan tubura bude wuta ba haka ake ba amma ba na zai ji kasa ko ba haka ba to wai wani sai ya rika ganin cewa wato matsalar shi ne na tambaye shi na ce tsakaninka da Allah irin takardar da ka rubuto min a matsayina na wanda kace ka kai lokaci kaza wata kaza ko shekara kaza kana amfanuwa da karatu kuma na faɗa abu guda ɗaya wanda shi ne bai maka daɗi ba cikin tsawon wannan shekarun har ka rubuto min wannan takardar da cin mutunci na ƙarshe idan da ni ubangidanka ne a kasuwa ne maka laifi zaka iya karfin hali kai mu wannan ko ni senior officer ɗinka ne a ma'aikatar da kake aiki ne maka wannan za ka iya karfin halin da za ka rubuta min wannan ma'ana da shugabanka na kasuwa da shugabanka na masallaci da shugabanka na wurin aiki wato shi shugaban kasuwa da na wurin aiki duk sun fi kima sama da shugabanka na masallaci da mai turba ka akan hanyar da za ka ci abinci kai riga kai sutura kai agogo da mai turba ka akan hanyar da za ka ansa tambayar kabari ka shiga aljanna ma'ana waɗancan sun fi kima irin wannan kuma yana mai tsawon lokaci bayan lokaci kana nan kana cikin tafiya sai an zo kan karatun kai ba da niyya ba kai baka sani ba baka san ma zai zo ko ba zai zo ba yanzu a nan gurin ni in zan zo nakan yi kokarin ce muku ba zan zo ba wani ba zai zo karatu wani zai faɗa mun cewa ba zai zo ba yau in har aka yi rashin sa'a tafiya ta zo mun ko rashin lafiya ta hana ni zuwa in na zo a cikin karatu sati mai zuwa zan ba da uzuri in ba da hakuri da Allah ya hakuri sati da ya wuce ban zo ba saboda kaza wani idan ya tafiya sai je da wani kuma zai zo mana hakuri ce da Allah kai hakuri malam ban zo nan wanda da zo da tafi ba ta zuwa faɗa mu <laughs> ina ganin waɗannan ababai kuma rika kallon su da siga ta abu mu rika kallon su da siga ta mutuntawa kana mutunta karatu da mai yin ne gwargwadon yadda kake mutunta shi karatun na menene bai kamata ba a ce wanda yake karatu na boko yana mutunta malamin da yake karantar da shi mathematics ko physics ko english ko biology sai baka karanta wanda kake karatun fiqh ko hadisi ko tafsiri ko abin nan ma'ana bai da kima a wajen kai so kake kullu ya faɗa ma abin da kake so wannan ba daidai bane ba cikin addini in ko har mutum zai zama abin da zai faɗa mutane shine wanda suke so ba sai nan gurin bai sai ka fada ta gwamnoni da ta sarakuna kai ta faɗin abin da ake so ga inda zaka faɗa ka samu kuɗi sai ka tsaya kawai ka faɗa talaka dan uwanka abin da yake so wanda ba ko kuma zai maka? billahi lazi in dai zan faɗa mutum abin da yake so ba anan zan tsaya ba wani wurin zan tafi kuma naɗi zan yi kuma in samu muride masu rike da irin ya <laughs> ta tafiya sai ka je ka samu kuɗin ka idan wannan kake so amma ka san baka da kiyama duk wanda wanda ya san malahu fil akhirati bil khalaq ba da labo alahira to haka kawai waɗancan banzu tsoron su ba kai kawai sai zo tsoron ka wai dan karka yi fushi ka daina karatu idan ka dena zuwa sai ni ka cuta ba wata mota ba ce ba ta zan gane yau adadin ya ragu gobe adadin ya karu yau na yi over don haka akwai karin kuɗi wata rana ko ban yi overload ba don haka ba haka ba ne mu kimanta abin da muke karanta na karatu bai kamata mu ba da lokacin mu awa ɗaya awa ɗaya da rabi mu baro dukkan harkokinmu Allah ya mana gamdakatar ya tsame mu daga cikin waɗansu yan uwan mu yayyan mu kannan mu abokan mu wanda su ba haka suke har yanzu suna cikin dimuwa amma ko mu ɗauka cewa wannan abin baya da kima a wajen mu to wannan kuma hasara ce hasara ce ba ku tsano hasara amma da abin da nake so ku gane shi aikin mai wa'azi shine faɗa mutane gaskiya kuma kare ya musu kwana kwana aikin sa na gaba shine yayi kokarin faɗin gaskiya da dalilanta da shari'a baya nufin nawa? wannan baya nufin ba zai kuskure ba wajen uslubi wajen approach dan adam ne shi zafi ko sanyi taron jama'a ko rashin taron su rugumutsin abin da ke kanka wanda ka karanto kake so ka faɗa duk yana da tasiri wajen abin da harshen ka zai furta iso za zaka furta abin da ba shi kake nufi ba sai ka ji kasa sai ka ji mai sa ka faɗi kaza wannan rugumar tsin zaka zo da shi wannan kuma sai kai wa mutum uzuri akan wannan magana da mutum dubu dubu ɗaya da wani abu lokaci guda ba ta daidai da mutum magana ɗaya kai da shi gashi kai da shi a ɗaki ba haka take sannan wani lokacin ba kana kan hanyar zaka zo wajen karatu a hanya wani abu na iya faruwa ya dawa maka lissafi yayi tasiri akan karatun yana faruwa ya so dama a hanya ko ne ya bugo maka waya ko ne ya rubuto maka text ko ne ya zo maka overtaking ko ne ya zo buga ma ko ka buga wani ko ga wani sai ya tasiri wajen ka taho da abin a kullu a ranka ya dama maka da sakon ka gaba daya da irin wannan na farko? za haka ya kamata wanda duk ke karanta da ku ba shi uzuri gurgurdan yadda za ku iya na'am me hukuncin saye da sayar da ruwan alwala bayan an yi kiran sallan karshe na ranar juma'a bai halatta ba da aka ce wa zarul bayi ai da ɗaya ne komai da komai ai ba a ce wa banda sayar da ruwa sannan kun san shi sayar da ruwa akwai matsala ba shi kai shi sayar da wallahi magana sayar da ruwa ba akwai magana a kanta sun ya halatta mutum ya sayar da ruwa ruwa kawai muke magana ya halatta ya sayar da ruwa ruwa kawai ruwa da iska dukkan su ruhin rayuwa ne ya halatta mutum ya sayar da iska ina muku bashi sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah ba ta tana wannan matsala <laughs> dan fadlu ma manzo Allah ya nasi akai ba shi halatta mutum ya hana mutane fadlu ma fadlu ma shine rara na ruwa wanda ya karu akan bukatar ka sai wani ya zo yana so Da halatta baka hana shi da halatta ba kuma sai ka sayar masa to amma kila masu sayar da ruwa yanzu tawilin da za su yi shine sun je sun ɗauko shi daga nesa babu shi a kusa ko sun zuba shi a cikin mazubi babu shi a kaza ko an sa shi a cikin leda an sa shi a cikin kankara ya yi sanyi wannan kila shine tawilin da zai bayar da damar halacci amma dai ruwa haka Allah akwai magana sosai da sosai ba dai karin bayani wata rana tun da yanzu mun bude kofa amma dai mu haƙura ɗan abin da muka ji yanzu وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك